fahimtar karatun kisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي كلمه لسورارمه وأن إتتي حلقة تقريد قوم شعتقوص ba mu gushe ba muna faɗawa mutane muna musu takarari cewa jama'a wata jama'a mai suna wahabiyawa wacce take bin karantarwa na muhammadu bin abdulwahab wannan jama'ar babu ita an taɓa yin wani mutum a tarihi wato abdulwahab rostov wannan mutumin ya rasu hijira 190 ya rayu a yankin aljazair algeria ita irin aƙidar ibadiyya ibadiyya kuma wani nau'i ne na khawarij daga nan malamai suka fara rubuce-rubuce cewa wahabiyya ko wahabiyawa da sunan mabiyan wancan mutumin abdulwahab rostov da muhammadu bin abdulwahab ya taso wasu makiya Allah sai suka ɗauko wancan laƙabin na wahabiyawa sai suka sama masu fin karantar shi wannan shine abin da ya faru a tarihi amma mu da muke bin alkur'ani da sunna wani ya jefe mu da kalmar wahabiya yana nufin makiya annabi ko wasu mutane in tashin hankali wannan at-tanabuz ne bil alqab kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana ya ce wala tanabazu bil alqab kakku da jifan junan ku da ba marasa kyau wannan shine abu na biyu muna ƙara maimaitawa 'yan uwanmu 'yan ɗari'u Sha maganar da kuka yadda cewa shehu tijjani ya faɗe ta da aka ce a yi ku zabo a leka? za a yi maka ƙarya ya ce e, idan an ce na faɗa abu ku auna ku gani abin da ya daidai da alkur'ani da sunna ku ɗauka wanda ya saba ku aji da aka shi shehu tijjani ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa duk wanda zai kawo maka wani abu ya ce ka yi wannan abin istigifari ne wannan abin salati ne ga wani salati in an karanta shi so goma sha biyu duk inda annabin yake zai zo wajen sai ka duba ka gani ina hadisin da aka dogara da shi wace sunna ce ta annaba ta koyar da wannan mai ma'aunin shari'a akan wannan in ka samu hadisi ingantacce da annabi ya koyar da haka ya ce ga abin da ka karanta su goma sha biyu duk inda kake annaba zai zo wajen sai ka dan baka samu baka aje musu kayansu. su ko maganan cewa shehu tijjani Allah ya ji kansa sun haɗu da annabi bayan sallar la'asar ya ɗauki wani abu ya bashi wannan maganan karya ce ba a yi ta ba wasu ne kawai suka ƙirƙire ta suka raba ma shehu tijjani suka ce in kuma an ci an yi ta to a faɗi inda shehu tijjanin shi ya rubuta ka da hannun shi za ka duk magana ce an ce an ce kuma na daga cikin abin da annabi ya faɗa mana cewa Allah ya ƙi mana abu guda uku daga ciki wa kare halakun ƙila wa ƙala Allah ya ƙi muku an ce an ce an ce an ce an ce haka wannan maganan babu ita ba gaskiya ba ne tun da kaga sun kasa tabbatarwa cewa a kawo littafin da shehu tijjani ya faɗi wannan maganan ya rubuta ya ce sun haɗu da annabi annabi ya ɗauki wannan ɗariƙar da wuri zan ɗaya ba shi aina shehu tijjani ya rubuta ka babu inda ya rubuta ka wannan maganan ƙarya ce saboda shi ya riga ya faɗa to a gabar da ta wuce mun gama magana akan abin da ya shafi aqidar mu kuma ba wani mahaluki da ya isa mu koyi ne kuma wallahi in magana ake ta alqur'ani da sunna wannan aqidar da kowane mahaluki zamu iya bugawa da shi kuma mu kare ta da haka muna gode ma Allah magabatan mu sahabban annabi da ɗalibansu da daliban ɗalibansu Allah ya saka masa da alheri ta da duk abin da muke kai na akida sai da suka kafa masa dalili na Alkur'ani da sunna sannan suka gina shi su kuma matsalar wasu sai sun kudirce abu sannan suke tafiya neman dalili to daga lokacin da ka kudirce abu kafin ka gina mai dalili idan ka tafi neman dalili abin da ba dalili ba ma shi za ka yi zama dalili wannan shine abin da ya faru da haka sai malamin da ya ce wa na taqidul ilaha subhanahu على الأرش ذي التعالي muna ƙudurta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a kan sa, sannan ya daidaita. Walatna nu agulu zalika bi ƙaharin ba ma fassara kalman istawa da ma'anan wai Allah ya rinja al'arshi. Wala gairihi ko wani wannan musulman kadmada misalin wasu malama da suka wuce a'a ba ma haka. Wa innal Bukhariya lalle al-imam al-bukhari fi kutubihi a cikin littattafansa ad ahsana lin-nasi ya kyautata wa mutane donin kira ba tare da jayayya ba a takam thumma min hakka tajid kullama rumtahu min muna laka alaiha akan wannan abun takam kalizumce shi thumma sannan minha daga wannan aqidar takam ka tsinci abu mai kyau ko ta ji kulla hu, za ka samu duk abin da kake nema min muna na baiwa wa muslimun la tansa alifahu fa ni'imar kitabul wasiqul qura a cikin littafin al-imam al-bukhari samu abin da kake so na ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan littafin surajul qari jami'ul bukhari na littafin balaraban mutanen yamma a shehu abdullahi kwandu lokacin da ya zo cewa ya faslin fi sabli hazal jami asali a kan wannan jami sai ce sahihuhu ma'adul ƙur'ani abdalu kullu kitabin wabihi ma'awwalu kitabu sayyidul wara wazzabu anhu bima ya kula hulkar zabu sannan fahufin masu zai harami inda makani maulid rikirani ya ce sahihuhu sahihi na al-Imam al-Bukhari ba'ad al bayan littafin Allah afdalu shine littafin da yafi kowane littafi na hadisi yace kullu kitabin kullu kitabin wato wa bihi al na hadisi to madogararsa tana littafin al-Imam al-Bukhari ne yace kitabu sayyid al-wara wa littafin shugabanta alakai ba ma'ana kada wani yazo ce an samu tanakuri a'a anhu bima yaqulu wal kazzabu littafi ne da ya rubuta shi dan ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya da kuma hadisansa to shine malam yake cewa muslimun haka nan littafin al imam muslim la tansa ta'alifahu kada ka manta ta'alifin nasa ni'mal kitabu ma dalla da littafi alwasiqul qura wanda yake ainihin wato amintacce wa in kutta wa in fi ghairi zaini kafa wa illa fala ka kutsa fi ghairi a cikin littattafan da wa'annan ba wa'annan ba fasluk ka shiga bi ilmin zaka sami ilimi garizin mai yawa wa illa in ba littattafan hadisi zaka kutsa ba dan neman sanin ilimin sunnar manzon Allah to fala sai ta ka dandan wala ta tabi kulla kutubin alaiha faqad mazajuha bima yurtaba wala ta tabi kada ka littafi ka dauka cewa za a iya samun addini alaiha a ciki faqad mazajuha ka iya samun wato wa'annan littattafan an cakuɗa su bima yurtaba ake iya nema ake iya yin watsi da shi sannan haka duk littafin hadisi da ka ɗauka in ba bukari da musulun ba ne za ka ga akwai hadisan da suka tabbata akwai hadisan da ba tabbata ba maganin da ake fada a ce wato wannan min babu taglibu wanda suke fadarsa, amma ba wani littafi sahihi in ba littafin bukari da kuma ko masu shi sun same sahihi kamar littafin sahihi na wato ibn hibban da sahihi da wani yayi da al-mustadrak al sahihaini na al-imam hakim da makamantansu ya ce fa kus wa kus zuba da ka cikui na ma abinda waɗannan malaman hadisin suka rubuta wada ka ba ka bar mata ra'u ma'iban da ka bar shi abu ne da ma banza ba shi da wani amfani wa ma ƙadi sun duk abinda suke kiransa batsinan abillahi ya ƙara'uhu man dara Fabilami ya yaqra'uhu man Mandara, ya ka sai ce fa shari'a Lallai shari'a qad ukmilat an cika ta wa qad kuma an yi bayanin ta misala shamsu duha kamar ranar hantsi fa ma mata khairul wara shugaban talakai bai mutu ba ahmadu annabi muhammad ila anjala. sai da ya bayyana shari'ar nan bai gaire kafa ba tare da ɓuya ba wani abu da annabi ya rage kafin ya koma zuwa ga Allah shi yasa za ku ga lokacin da shehu abdulkadir jilani aka zo aka ce ya ga Allah su ma shiɗin ya zo ya ce masa ya ga shi ne Allah ai kun ga ɗaya daga cikin dalilan da aka tambaye shi ya aka yi ka gane cewa wannan shiɗin ne ba Allah ba yake faɗaɗ ya ce ni ne wato na halatta maka duk abinda na haramta wa ragowar mutane ya ce daga nan na gane shaidan ne ba annabin Allah ba Allah ba ne ya ce ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya aiko annabi ya karantar da mutane a cikin shekara 23 halal ta tabbata a matsayin halal haram tana haram shi a zo a ce masa shi yanzu an halatta masa ya ce kwata-kwata biyu sai yake cewa wa ma ahadun babu wani mutum min uhailin nifaƙi daga cikin ma'abuta munafunci na ja wa ma ahadun min uhailin nifaƙi babu wani mutum daga cikin ma'abota manufanci na ja da ya tsira tasbir ka yi haƙuri in nilta minhum ma'aza in ka samu cutarwa daga munafukai lokacin da ka kama addinin Allah ka riƙe. amma kai mai karantar da addini dole sai ka yi la'akari da abu abu na farko ka yi ƙoƙari abinda za ka kira mutane zuwa ga Allah ka gina shi akan ilimi gwargwado kamar yadda Allah yake. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سنة أبو نبي بالحكمة ده حكمة سنة والموئدة الحسنة دكما وأزيمي كو وإن نسوني سيتي ولا تبني kada ka yi gini fi turbatin wala tabni kada ka gina kubbatan tanti fi turbatin a cikin turbaya in za ka gina aƙida ka kakkaje inda ke turbaya ne ka yi gini wa ma ba ta raha duk yadda kake gani su fa haɗu gini ne rusashi ka dama kai gini akan kan kake cewa sabbin arshe kason mankushi ka tabbatar da dalilinka ya tabbata ya inganta kafin kuma ka gina hujja da shi ne yake nufi idan ka gina hujja ka kafa hujja da dalili ba ka da tabbas ya tabbata ko bai tabbata ba sauran da aka gine rushin da kai shike na hujjin ta kamata rushe sai faƙar faqad abaduha haƙiƙa sun bauta mata wa ma tsilo ba su hankalci ba wa wafaqahum miya gumma miyagun malamai suka dace da su duk kuma kowane lokaci da ka samu addinin musulunci sai yayi fama da miyagun malamai da maga cewa a nan wajen shehu abdullahi gondo Allah ya ji ɗansa, Allah ya masa rahama lokacin da ya suka yi hijira bayan sun fita cikin waɗanda suka yin hijira akwai mutane guda biyu ɗaya ana ce masa dadi ɗaya ana ce masa zaidi shi abdullahi gwandi ya rubuta wasiƙa ya bayar ya ce a kai ma waɗannan mutanen da suka ƙi ainihin wato hijira yake sun ma ba da hadihil ƙasida bayan waccan ƙasidar da ya rubuta ainiya an sha'atu ta ukura na tashi wata ƙasida na rubuta ta arsaltu biha ila ya dadin wa zaidin na aika ta zuwa ga abokan uwana daɗi da zaidin hina lam yuhajira lokacin da suka kin hijira ma'ana tare da wa baƙiya suka ci gaba da zaman su firku fari a cikin kafire kuma ina musu gargadin zalika akan wannan wa kuma ina basu su labari bimanin na da abinda muka samu tahridan ina mai zabararwa lahuma gare su alal hijrata akan hijira hukultu sai na faɗa fi zalika na ce alaman mabulgun annai lidadin wa zaidin wa fi biladi ولكن الكفر خوف فوات مالهم وطمع سلامة من ذي فساد بأن لا يبقى بين المسلمين وبينكم علامات الوداد خذلتم جمع إسلام جهارا لكم منكم موالاة الأعادي نسيتم ما قرأتم في الكتاب لذا أخطأتم سبل الرشاد ألما يكفكم إن يصفوكم ولا يألونكم في المراد كذلك لا تجدنا يتخذنا إلا براء منكم يا عبادي أسئة ولو كانوا وبدؤوا براءة فافهم صوب السداد وليس لنا كلام في خليط لهم ود كبيد وذاك كبادي wala ta tsali an a sahabi dalali ka sahibi na ratin asilil fasadi ta walla kifinahu bugudan likinin wa kana ƙuda da hannunmu ka adi sha'ubillahi ce alaƙa saurara man mubligun annin gidadin don Allah ba zai isar da wannan wasiƙar zuwa ga dadi wa ya isar da ita zuwa ga zaidi. yace wa kullum sabon ga duk wanda ya ci gaba da zama fi biladi a cikin garuruwa na wulatar kufur gaunonin kafirai me yasa ya ci gaba da zama ce khawfa wata malin saboda khawfa wata malin saboda jin tsoron kubacewar dukiyarsu wata a salamatin da kwaɗayin yadda zai kubuta ya zauna lafiya min zai fasadi daga ma'abucin ɓanna su ne waɗannan shugabannin kafirai yace bi Allah ya yabqa musulmi na babu wani abu fa yanzu zai saura tsakanin musulmi wa bainakum da kuma tsakanin ku na ta wadad wata alama ta soyayya yace musu khazaltum kun da jama'a islami taron musulmai jiharin kuma a fili me yasa kuka haka yace rindan minkum saboda yadda da aka samu daga gurinku ku da muwalatul ahali yadda da makiyan Allah yace musu nasikan kun bar ma qara'atum fil kitabi abinda kuka bari a kuka karanta cikin littafin Allah liza saboda wannan ne a akhta'tum kuka kuskurewa subular rashadi ta barkin shirya yace musu alam ma kun yanzu dan Allah abinda Allah ya faɗa bai ishe ku ba in ku abinda Allah yace in ya yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydihim wa alsinatahum bis-su' wala kuma yanzu ayat da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'alunakum khabalan kakkuri wanda suke kasa da ku a wajen daraja idan suka samu dama ba za su takai tabanna a kanku ba dan Allah wannan ayat bata ishe ku ba fi dal muradi cikin wannan abin nufin kadalika hakanan ayar la tajid la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan ayar dan Allah bata ishe ku ba la yattakhiz la yattakhiz almu'minuna alkafiruna aw kafirina awliya min dunil mu'minin yanzu dan Allah wannan bata ishe ku ba la la tattakaru adu wa aduwakum bata ishe ku ba la tattakaru aba'akum wa ikhwanakum awliya dan Allah bata ishe ku ba ila bura'a minkum har zuwa inna bura'a minkum wa min ma ta'buduna min dunillahi ya ibadi ayin ya ibadi yallazi na amanu la wasi'atun akwai yalwa ta ishe ku walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilayhim mattakhaduhum awliya dan Allah wannan ayat bata ishe kuma walau kanu wa bad'u bara'a da kuma farkon bara'a bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin fa mu so ba sadadi ku abin da yake na daidai dai mana sai ce musu walaysa lana kalamun fi khaliqin mu kan yanzu ba mu da wata magana za mu ci gaba da cakuduwa da makiya Allah lahun wuddun suna da abin da suke so suke girmamawa ka baidu kamar irin su malam baidu wa za ka bada wannan dama halakakke ne wasu sun ce wuddun dinnan gunki ne amma wasu sun ce a'a malam baidu kamar yadda za ka ji bahaushe na cewa kamun kafiyan malam baidu wala tas'al kada ka tambaya an ashabi dalali akan ma abuta bata yake ka sahibi laqatin kaman malam mai taguwa malam mai taguwa wani malami ne ya shigo daga Misra ya shigo Najeriya yana tafiya da littattafan shi akan raƙuma gashi Allah ya ba shi karatu sosai amma yana cikin wa'inda gwamnati ta amfani da su suka kawo shi Usman dan fodiyo matsala shi sa tarihi zai roito duk wanda ya tsaya ma Allah da gaske yake to tarihi zai kiyaye nan gaba zai roto amma zabadu ne fa yazan habu jufa'an wa amma ma in fa'un naka fa yamkusu fil ardi yace shi malam mai taguwa ya yace asalin fasadi shine asalin bannan ka baki daya da haka yanzu aka ake samun wasu da wannan tunanin da cewa duk abin da gwamnati za ta yi to kowa kuma ya ja bakinsa ya shiru kada wanda ya magana in shugaba ya rufe gidansa gidan gwamnati ba kamar gidana bane nan kawai sai dai inda an ce mutum yana sallama ya zo ka ji fita ya tafi ce baka da mutunci eh haka aiki inda gidan gwamna in bai gayyace ka ba tun daga bakin gate ba za ka ga an fara ke shegiya yana za ki yi? da babanka ana ce ma shegiya kaga ai magana ta lalace ai to sai suka ce duk wannan da zai faru a ƙasa in shugaba ya kulle kofa ya ƙi sauraron kowa su komai ya ta yi da suka ɗauko hukuncin shugabannin musulmi suka mannawa shugabanni na demokaradiyya shi shugaban fa ba fata tsarin Allah zai muku aiki ba amma kai wani malami ya ɗauko nassi na shari'a ya lizumta maka ya ce dole sai ka masa biyayya irin ta shari'a a lokacin da shi kuma ba ƙarƙashin tsarin shari'ar yake aiki ba wannan fa shine tunanin wasu daga ciki wannan shine tunanin su saboda haka duk abin da zai faru na banna ko shugabanni sun rufe hanya mu ba ma goyon bayan irin wannan usulubu duk wanda yake malami yana da alaka da wani shugaba in yi abu sai ya zuwa ya same shi to gaskiyar magana ya same shi ne masa nasiha yanzu amma ba zai taɓa yi wa banna na faruwa cikin gari yanzu kwanan nan cikin ramadan ɗin nan da rikicin wannan abin chief microchip din nan ya taso a hakuri karatu ne yasa na ɗan sauka daga layi aka kira ni aka faɗa min ba a wajen karatu ne magana matsala ce da take da alaka da zata tafi da ran mutane Ya shigo ba ko jibi majalisa sun yi zama in ka kana neman su kafin ka zauna da su <laughs> me yasa me zai faru Allah kaɗai san me zai faru to za mu bari a shigo da abin da ƙasan ne sai an kashe mutane tukunna ai bai yi wa ai to shi ne sai ya ce tawalla kibarahu bugdal ne. yanzu masu wannan ra'ayin yanzu ba a nan mun karanta ba cikin ɗaya daga cikin littattafan shehu usmanu abubuwan da ya taso shi yin ma addini cikin masu wannan ra'ayin in ba a isa a nan gaba sai kaga wani yana cewa dan podiyon ma shi ma ba kawari ne dan mutum da sarki yin ya kawo abubuwan da sun saba ma addini ai dole ya bi shi ya zai ma gwamnati ta waye. sai ta samu wannan wani mara kunyin sai ya faɗa haka amma wannan abubuwan da yin fayi ɗan fodo ya ce kafiri ne a kan wannan ne a sha'udullahi ya ce ba da atubi bismillah wa shukur ya taba wa alaƙan farin alaina ta kan ya yaƙar kafare wanda suka yaƙi amma in shehu in yanzu ne wani zai ce a ina ai ina ai tun dukkan nan da aka kawo to shi ne ya ce wala ta alkaɗa kai tambaya an ashabid dalali ka sahibi na katin kamar malam mai taguwa asalin shi ne asalin duk bannan da aka yi ma musulunci a ƙasar nan da sunan gwamnati gwamnati sai ta amfani da shi da sunan malanta duk fata wadda kuma take so zai mata wallaki barahu bugdan lidini ya zikinci girman wannan al'amar ne saboda ƙinsa ga addinin musulunci kuma ga shi malin a kana ƙudarahun sai zamantu shi ne ƙudarinsu wahumu ka adi su kuma su ne adawan haka ya zama to shi ne malin yake faɗa a nan wajen yake cewa faƙad abadu hawa mafaɗinin wa faƙahun ulama shaƙa sun bauta wani a zo a yi wani gini wala tabni qubbatan fi turbatin wa mahama taraha fa hadmul bina a zo a gina wani kubba ko tanci a zo ana bauta min su shi faƙar abadu ha mutane sun bauta mata kuma fatsino mutane ba su kaifin hankali ba ce wannan bai kamata a bauta masa ba wa faƙahun ulama ushaƙa malamai waɗanda suke taɓaɓɓu sannan suka goya wa mutane akan wannan baya cewa kuma hakan shine bautar Allah wa qad allafu fi ha? kuma sun daga sun saba a cikin ibadarta biduni tishamin biduni haya ba tare da kawai ci ko kunya ba sai ya ce litadu ilaha bi ma kadar rawa ya ce to lallai litadu ilaha kabauta ma Allah bi ma kaduwara rawa da abin da suka ruwaito astikatu amintatu alhudatu shiryu anil mustafa daga annabin zabi wa annal lallai lalle al imam bukhari rawa ya ruwaito fi sahihi a cikin sahihinsa du'a'an wa zikiran bihi liktifa abin da kake nema na zikiri yanzu dan Allah da ne magana akan eh, eh, littafin hisan muslim wani yake maganin cewa wai wani wanda ya rubuta wai wane ne eh, a ya rubuta yanzu ya taso to mu dauka haka ne ya shi wuta so amma a ko littafin al'azkar na limamin nawawi ko littattafai nawa ne aka rubuta na al'azkar a baya ba sai ka dauki sunan musulun ba ka dauke shi kai amfani da shi amma zikirin ya tabbatar daga annabi ne ba zikirin ciwatuwa ba zikirin da za a ce an haɗu da Annabi a wani waje ko wani kan tudu ko kan zogale annabi ya ɗauki zikirin ya ba wani a wannan zikirin na tuwatuwa ne wannan shi ne abin muke so mu raba mutane da shi wasu ba sa so a gane karatun da shi sa suke ta hayaniya a gefe wannan shi ne abin ya faru don haka sai ke cewa hadir shirka taka ɗanɗan da shirka wa huwa zamani shi shirka a wannan zamani bi na nawahi a kowane sasani fasha ya yaɗu wala qutba babu wani qutbi na alamuhu da muka san shi gairar najmin in ba tauraro ma yura da ake ganin sa fi sama'i a sama fa qutbin raha sai kuma injin din nika wa da makamantan su lallazi zakaru ba abin da suka ambata ba ya kuna da suka ci ya kasance mukiman yana zama bidar hira a can kogon hira wannan kudubin ya muddul anama shekewa ta da kai madadi baiwa wa ya jiri shi'uni shi yake gudanar da sha'ani filkauni cikin wannan duniya talika wannan da harfara. ita ce ƙarya mafi musiba a ce akwai wani waliyi wai sunansa kudubi kudubin nan yana kogon hira daga shi wannan kudubin abin kaga yadda duniya take gudana wannan kudubin wai shi ke gudanar da ita ƙarya ne Allah madaukakin sarki ya ce ya tsaluhu man fi samawati Allah sai ya ce kulle yawmin huwa fi sha'ani kowane lokaci yana cikin sha'ani kawai wa yake da bukata ya nema wa ke neman arziki a bashi wa ke neman gamara a yi masa wannan shine amma ce wa ko wani kuɗi ne wa duniyar nan shi yake juya ta in ya isa inda shi yake juya ta kudubin don Allah ya tsayar da ni daga yanzu daina magana kudubin ƙarya ne a halmin kitabin ita wannan magana cewa ko wani biyu? akwai wani dalili na littafin Allah wa hal sunnatun akwai wata sunna fa hal min kitabin wa hal sunnatun atat min sahihi hadisi bi za wacce ta da ingantaccen hadisi da wannan fa kuska yi bin nusus da nasoshi in Allah zaka bauta ma wala tattaje kada ka kirkiro abu fi adamin nafsi. cikin abinda babu nafsi, kiskai ya fi majala abin da ya bayyana ko wa fi adamin nasu abinda babu nasu kiska kiyasi majala abin da ya bayyana to kiyasi shi ne masdar na shari'a hudu wanda malamai suka yi sabanin shi sa suka kawo sharaɗinsu cewa dole sai ya zama kiyasi wanda yake jari kiyasi a biyu walai salana masabin babu da wata masaba lazimin wanda ya zama dole shi wal masabin mustafa ba sai masabar annabin zaɓi. al da wanda aka yarda da shi haka mu malikiya muke ba malikanci ba wanda ke yin malikiya shi ne inda kake da dalili inda babu dalili sai mu ke da dalili mu bi shi mu ba yanta mutum malikiya ba ne an turo min wani audio ban saurara ba an ce an so a yi munazara yau shi ma tsakanin dakta amur gumi da malam hallul maraya to an ce shi dakta bai ji ba to mutane na so in yi magana kuma ni tsakani da Allah ban saurari odiyon ba amma ku bari sai na saurara gobe idan na saurara gobe ku jira zan zo nan wannan majalisin duk wanda yake da gaskiya billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ke tare da sunnan annabi muna tare da shi ba abin da ya shafe mu wannan makarantar da kuke ganin ta bata gina akan ta'assufanci da bangaranci da mazhaba mu muna bin mazhaba amma mu ba mazhabanci muke ba kamar yadda ni yanzu ba haushi ne a kabila amma ni ban kabilanci domin akwai bambancin tsakanin kabila da kabilanci akwai bambancin tsakanin mazhaba da mazhabanci mai bin mazhaba shine inda take da dalili ya bi inda babu dalili ya arziki addu'a mai mazhabanci shine wanda zai ce ko annabi ya faɗa abu idan dai malamin mazhaba ya faɗa suka ci karo to dole fa a ajiye annaba a ɗauki malamin mazhaban nan mu ba ku haka shi yasa wa laysa lana mazhabul lazimun ba wata mazhaba da ta lazimce mu a ce ga maganan wani malami cikin malaman nan idan maganan Allah da annabi ta zama dole akan mu matsa a babu shi shi wa mazhabin mazhaba mazhaba da wanda aka yarda da shi alaihi salatu Allah ka ƙara salati ga annabi wa azkar salama da mafi tsarkin sallama salaman amincin da ya dumu zai tabbata birerin tiha'in ba tare da kai ƙarshe ba ka yi salati wa ya shimalul ala ya kunshi iyalan gidan manzan Allah wa sahaban da sahabbai kiraman masu karanci wa man ƙarƙafahun da wanda ya zamantu ya bi su bi na hajji safa a hanya wanda yake nagartacce ne wayannan su ne baitukan da malam ya kawo a wannan matsalar ya cike da salatin annabi kamar yadda alfaza zai faɗa cewa a fadan na da faidan wa amala sa'adatan fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan ya habba minhu liman sha'a umdatan imaman lirusulillahi badan wa audatan bihi yuktamu dhikrul jamil wa yubda'u sallallahu alaihi wasallam ya ce bihi da annabi ne dama ma kuma zikirin jamil duk wani abu mai kyau in za a cika shi a ce a cika da salatin annabi wa yubda in za a fara a ce a fara ayi ma annabi salati sallallahu alaihi da ka insha Allah malam Ali yana nuna cewa lokaci yayi yana hararar mu eh ya cika lokaci ko a ya tafi a shi ma lokacin da haka za mu tsaya a nan wa bi hazal da kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh